cikin wannan makon ne kamfanin apple ya fitar da rahoton da ke nuna cewa cinikin wayar kamfanin ya yi ƙasa wato bai kai na shekarar ta gabata ba masu fashin baki dai sun yi hasashen cewa cikin wannan shekarar cinikin kamfanin zai ƙaru sosai sai gashi kuma hakan bai faru ba duk da cewa apple ya yi kwante a wannan shekarar amma kuma ya samu kuɗi masu yawan gaske kasancewar mutane sun sayi wayarsa mai tsada ta iphone 7 plus an dai sayar da wayar iphone akan farashin dala amurka 655 a wannan shekara a shekarar ta gabata dai an sayar da ita akan farashin dala 642 kudin shiga da apple ya samu ya karu da kaso ɗaya cikin ɗari inda ya kai dala biliyan 33.2 duk kuwa a dalilin wayar iphone 7 plus a cewar shugaban kamfanin tim cook ba su yi hasashe mai kyau ba da suka zaci mutane za su zaɓi waya mai girman jiki ba akan iphone sabon yawan wayar iphone da kamfanin ya taɓa sayarwa da ya shiga littafin tarihi ita ce miliyan 78 da